الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين dan uwa na musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> godiya marar iyaka ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu dama muka sake haduwa a wannan masallaci cibiyar sunna ta Bauchi masallacin Gwallaga a wannan bayan yammaci na Asabar 26 ga watan jumadal akhira shekara ta 1446 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne 28 ga watan disamba shekara ta 2024 hidayar miladiya wanda Allah maɗaukacin sarki ya sake dawo da mu da za mu ɗora daga inda muka tsaya a karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke karatu daga farkon suratul hijir yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta shidda wa kalu ya ayyu ladhi nuzila alayhi dhikr na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وإنا له لحافظون بارك الله فيك الله ما دوك كن سركي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Allah ya ce kafirai suka ce ya kai wanda aka saukar masa da alkur'ani tabbas kai mahaukaci ne lau ma ta'tina bil mala'ika me zai hana ka zo mana da mala'iku in kun kunta mina sadiqin idan ka kasance cikin masu gaskiya ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq Allah ce ai mu ba ma saukar da mala'iku sai da dalilin gaskiya ko kuma ba sa zuwa sai da gaskiya wa ma kanu idan munzarin kuma idan har mala'iku suka zo to su masu neman a zo musu da mala'ikun ba za a jira su ba ballantana su ga mala'ikun da aka kawo din sai dai a gama da su inna nahnu na zikir. Allah ce wannan alqur'anin mu ne muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kiyaye shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai waɗanda bayani a kansu ya fara a cikin wannan sura alif Lamura tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru to waɗannan alladhina kafaru din sune anan Allah yace wa qalu kafircin da ta'annitin har ya kai suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lahu istihza'an wastighfafan wa tahqiran saboda wulakanci da isgili da neman kaskantarwa suka ce da shi ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda kake ce wai an saukar maka da alqur'ani ba sun ce an saukar masa da ƙur'ani don sun yarda an saukar masa ba ne sun ce saboda ya ce wai shi aka saukar masa da ƙur'ani har yana tinƙaho da haka don haka bari su kira shi da wannan sunan saboda in sun kira shi zai saurare su amma jawabin a ƙarshe shi ne shine naka kai ɗin nan tabbas lamajinun mahaukaci ne kai wannan magana ta yi nauyi inda ba don Allah ne ya faɗa Alƙur'ani ba ba za ta iya maimaita wannan maganar ba wa kalu kafirai suka ce suna magana da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan ka cire girman Allah babu wani a cikin halittun Allah mai girma da daraja kamar ta, amma su kira shi da lafazi irin na shi mutum wanda kana magana da shi kai tsaye ba su ce inna hada alladhi nuzila alaihi dhikru la majnun ba ya ayyuha alladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar masa da azzikr wato alqur'ani azzikr sun sani shine alqur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa innahu la dhikr laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikr lil alamin sai da suka kira shi da wannan zikir din da yace an saukar masa sai suka ce da shi innaka lamajnun ayya ayyuhal ladhi yaz'umu annahu unzila alayhi dhikr ya kai mai faɗa kana cewa kai an saukar maka da ƙur'ani ko to hakika kai mahaukaci ne abin da yasa suka ce masa wannan shine dalilai guda biyu dalilinsu na farko shine yanzu kana nufi in ba hauka ba ma bar abin da ka same mu akai, kai da mu da iyayenmu ba sabon abu ba ne tun dama a kai muke kuma muna yi ba mu taɓa samun matsala ba yau kawai ka ce mu bari kuma naka shine daidai duk abin da muke yi da mu da iyayenmu tun waɗancan duk a ɓata ne kai mahaukaci ne in ba mahaukaci ba ba wanda zai zai samu mutane suna abin su kuma ba su ce da matsala ba shi ya zai ce musu da matsala su bari su bi nasa wannan hauka ce sannan duk yawan mu nan mu taru sai mu bi mutum ɗaya to wannan shi ne dalilin na farko da suka ce shi mawukaci. dalili na biyu da suka ce shi shi ne suka ce ka ce unzila alaikar zikir ka ce an saukar maka da haka kawai kana cikinmu mun san ka mun san iyayenka mun san haifuwarka haka kawai a tashi rana ɗaya sai ka zo ka cewa Allah yana maka magana in ba mawukaci ba wa zai zo da wannan ai ba mu taɓa jin irin wannan ba sami samina bi haza fi a ba'in awwalin kuma san irin wannan magana ba rana ɗaya kawai ka zo ka tsari kuma ka zo ka ce a basharan minna wahidan yanzu sai mu bi mutum ɗaya na tabi'uhu sannan kuma a inna la tariku alihatina yanzu duk iya duk allolin nan mu bar su sai mu bi wani nisha'irin majnun to waɗannan dalilai su yasa suka ce shi ma hukaci ne innaka la majnun sai suka ce da shi abin da ya sa muka ce maka kai mahaukaci ne shi ne kai baka kawo dalilin da zai sa mu gamsu ba lau ma na bil mala'ika bimana halla na bil mala'ika yashhaduna ala yashhaduna li sidqika wa annaka rasulullahi haqqan me yasa baraka zo da mala'iku ba su ba da shaida ai ka ce mala'ika ne yake kama kawai mu ya ba mu ganshi ba sai kai kadai wannan ai hauka ce lauma ta tina bil mala'ika me yasa ba za ka zo mana da mala'ika da lauma da laula da halla duk ɗaya ne in kunta minas sadiqin in kai ma in kai cikin masu gaskiya ne yanzu sun tashi daga haukar sun koma kuma ƙarya sun ce ƙarya ne ai ba su ce in kunta minal minal uqala ba tunda da ai hauka suka ce sai suka ce eh me yasa baka zo da mala'iku ba ai da sai su ce in ka kasance cikin masu hankali tunda da hauka suka ce sai suka ce in ka kasance cikin masu gaskiya ya nuna cewa mahaukaci kuma makaryaci to wannan shine abin da mala'iku suka faɗa ai shine abin da su kafirai suka faɗa to shi kuma Allah sai ya amsa a wata surar Allah ya amsa musu amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tanka ba sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba hukaci bane shikenan an wuce wurin ni'imar ubangiji da ya maka da daukakar da ya maka ta fi karfin a ce maka hukaci kai ba hukaci bane shi kenan sai Allah ya bar su to shine Allah ya ce suna neman mala'iku wa a saukar musu saboda mala'iku su tabbatar musu da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne wa qala na kafar laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana kafirai suka ce wai me yasa bara a saukar mana da mala'iku ba sai a sauko mana da mutum Allah ya ce laqad takbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira waɗannan sun yi babban girman kai sannan kuma sun yi taurin kai mai tsanani mai girma irin wannan ba a kansu ne aka fara ba kafirai a baya ma haka suka ce fir'auna da annabi musa ya masa wa'azi sai ce falola ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw ja'a ma'ahu almala'ikatu muqtarini me yasa ban gaina da kuɗi ba me yasa ban gaina da abubuwan more bai da komi ma kuma ya ce wai shi shi manzo ko kuma da sai mala'iku su zo tare da shi amma shi kadai ya zo ba wani bodyguard ba yan agaji mala'iku ba masu kewaye shi wanda za su taya shi wanda in ya faɗa za su yi kabbara su gaskiya ne ku yarda har kawai a cikin mutane ba za mu yarda da wannan ba irin wannan maganar Allah maɗaukakin sarki ya nuna ko da an yi musu fa ba za su yi imani ba za su faɗi abin da sun san Allah ba zai yarda don Allah ba zai bina su ba saboda ko da sun yi ko da Allah ya musu aka ba zai sa su yi imani ba shi yasa Allah ba zai yi ba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atum ayatun la yu'minuna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا illa an yasha Allah أكثرهم يجهلون Allah ce sai da suka rantse suka ce wai in an zo musu da irin ayar da suke nema a yanzu a fasa nan ruwa ya fito a yanzu a tsaga wata ta faɗo an yi ko ba a yi ba an yi la yu'minu za su yi imani sai Allah ya ce ayoyi a wurin Allah ka gaya musu ayoyi a wurin in Allah ya ga ma zai yi in Allah bai gada dama ba zai yi ba sai Allah yake tambayar masu imani ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ta ya kuka sani ko da ta zo din ma ba fa imanin za su yi ba kar ku rika cewa to Allah ayi musu da zan su yi imani waye ga muku in sun sun ta zo din za su yi imani wa ma kuma kamar kai ne irin hausar zamani masu cewa ba za ku gane ba ne Allah yake ce sun ce wai a kawo musu aya za su yi imani sai Allah yake ba za ku gane bane ko an kawo din wa ma yushirukum ku ba za ku gane ba fa za su yi imanin ba me yasa ba za su yi imani ba sai Allah yake wa nuqallibu asbidatakum mun juya zukatansu ne wa absarahum mun juya ganin su kama lam yu'minu bihi awwala marra tunda suka ki a farko to sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu sai muka sa marfi muka rufe sai ba za su sake yin imani ba kuma ba za su gane ba sai yasa suka zama sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ko kai wa'azi ko karkai ba za su yi imani ba saboda Allah ya riga ya rubuta cewa su yan wuta ne shi ko innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atun kullu aya ko duk wata aya da zaka kawo ba za su yi imani ba to shine Allah ya ce waɗannan mala'ikun da suka ce a ka musu walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika da a ce mun bi nasu mun turo mala'ikun mala'ikun ma ba su isa ba wa kallamahumul mauta matattu da suka mutu a cikin kabari iyayensu da kakanninsu su tashi sai su ce kai ku yi imani na gaske ne mun je lahira mun gani wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ai wa ja'alna lahum ko wa jama'ana lahum kullama sa'aluhu wa kullama talabuhu ayana duk abin da suka tambaya sai mu ba su ba kanu wala ba su imani ba illa an yasha Allah sai dai in Allah ya ga Ba ka tambayar da suke yi ta cewa a ba su a turo musu mala'iku na ta'annati ne ba wai da gaske suke yi ba ba zai sa su yi imanin ba sun san dai Allah ba zai bi nasu bane shi yasa kafirci yana da tsanani shi da fa kafirai fa suka taru suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أو, أو, أو تسقط السماء kama amsa alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baitun min zukhruf aw tarqa fi sama wa lan nu'mina lirukiyyik hatta tunazzila alaina kitaban nakra'u suka ce ga abin muka sa maka kayi suka ce ba za mu yi imani ba har sai ka sa makka yadda take kwazazzabai din nan yadda take duwatsun nan yadda take ba komi na ruwan nan har sai ka sa ta faffashe ruwa yana fita ta kota ina ta zama fadama Auta takuna laka jannatun min nakhilin wa inab ko ka zaɓi wannan ko kuma ka zaɓi ya zama kai muga kana cikin watayawa da jin daɗi amma kama baka da komi muga kana da babbar gona kana da lambu kana da kayan marmari wanda a ciki akwai dabinai akwai abubuwan danawa. sai mu je mu taɓa mu ce ga da gidan annabi amma duk ba mu ganin wannan har kawai mu yi imani kyauta Sai ba za ka kawo wani abu ba min nakhilin wa inab tufajjir al-anhara ha tabjira a cikin sa a rinka ganin ga koramu suna suna kawai in an shiga za a huta sai a yi ibada amma har kawai ce mu yi imani ba za mu yarda ba suka ce ko wannan aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka sa sama ta rubto ba ka ce azaba za a yi ba to azaba ta zo daga sama mu ga sama ta rubto ta faɗi a kanmu wasu su mutu wanda suka rayu za su yi imani amma kullum kana ce za a yi za a yi mu ba mu gani ba ka sa a yi in da gaske ne shine ma'anan rabbana anzil alaina eh, menene wai? waɗanda suka ce ya ubangiji ka saukar mana da in kana hada huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama in da gaske ne ya Allah kamar azaba in ko ba da gaske bane mu ji shiru tunda suka ji shiru suka ce to ba da gaske bane <laughs> shine suka ce au sama a kama amta alaina kisafan au ta'tiya billah wal mala'ikati wannan kenan in wannan ba zai yi ba to ka ce Allah ya zo wal mala'ika kaji nan shine lawul mata cina bil mala'ika amma Allah kada ya zo shi kadan su zai da mala'iku ka ce akwai Allah ka ce mala'iku ne yake aikowa to shi ya zo sai ce mala'iku gaskiya ne suke eh sai ku gansu sai duka sai a zo ga ka kuma kabilan amma ka zo da su a yanan mu gansu gaba da gaba ba kawai a ce ga Allah a can mu mu gani ba sai mun gani au ya kuna laka baitun min zukuru ko kuma muga kana da wata fada wani babban gida na zinari na kayan alatu autar kafin sama ko kuma ka je sama in ka ce ubangiji ba zai zo ba shi kenan to kai ka je amma idan ka zo ka fara hawa a hankali bi mana tas'ada ila sama ka fara hawa ka fara hawa ka fara hawa amma kar ka mana rufa ido kar ka je haka kawai ka dawo ka ce gashi na dawo walan nu'mina li ruqika ko ka je ka dawo ba za mu yadda ba hatta tunazzila alaina kitaban nakar sai ka zo da written note wanda za mu rubuta Allah ya rubuta ya ce gashi wannan shine Muhammadu ni na aiko shi na kar wanda za mu iya karanta mu ga rubutun Allah ya ce shine wannan da haka mu yadda da kai sai mu yadda da kai yanzu waɗannan suna da shirin imani to shine Allah ya ce walau ja'atun kullu aya duk abin da suka faɗan nan wallahi ba zai sa su imanin ba to shi yasa Allah yace ce ba zai bi nasu ba ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wato mala'iku idan za su zo sai dai in za su zo da saƙon gaskiya ba saƙon kafirai haka kawai saboda su zo a zo a gansu a ce a ah, mun aiko su za mu aiko su da wahayi ne ko zama alhaq a nan shine wahayin da suke sauka da shi ai Allah maɗaukin sarki yana aiko mala'iku ne su zo da wahayi su ne yan aiken Allah ja'ilil mala'ikati rusulan nazala bihi ruhul aminu ala qalbi kaga aikin su kenan sai zama a anan wahayin da suke zuwa da shi shi yasa Allah ya ce wannan alqur'ani wa innahu lalhaqqu min rabbik يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم saboda haka wannan gaskiyar daga wurin Allah yake kuma mala'iku ne ke kawo don haka in kaga mala'ika ya zo to ya zo ne don ya saukar da wahayi ko kuma mala'ika ya zo ya yi albishir kamar yadda Allah ya aiko wa annabi Ibrahimu alaihi salam mala'iku da suka zo sai ya ce da su abashartumuni ala an massani al-kibar fa bima tubashirun qalu basharnaka bil haqq mun zo maka da albishir din gaskiya ne ko kuma su zo da mummunan albishir ko su zo da mummunan labari na halaka kenan shi ma gaskiya ne da suka zo wurin annabi lut alaihi salam ya tambaye ya ce da su innakum qaumun munkarun sai suka ce qalu bal ji'naka bil haqq wa ma kanu yamtaru don haka abin da muka zo maka da shi gaskiya ne to kaga gaskiyar ko dai halaka ko albishir ko kuma zo da wahayi shine gaskiyar da mala'iku suke zuwa da ita shi yasa in aka halaka sai Allah ya ce gaskiya ne fa akadathum sayhatu bil haqq faj'alnahum ghutaa fa bu'dan lil qawmi zalimin to shi yasa mala'iku ba sa zuwa sai da alhaqqu wa ma kanu idan munzarin ai wa ma kanal kafirun su kafiran da suke neman a yi musu hakan ai ba za a jira su ba idan idan dai mala'iku suka zo to sai dai a cika aiki kuma idan mala'ikun suka zo ko ganin mala'ikun ba za su yi ba sai dai kawai su ga ana cika aiki ne to wannan shi yake nuna maka girman kafirci Allah ubangiji ya tsare mu da kafirci shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi ya yace ka roƙi Allah wato ya shiryar da kai kuma ka ɗani kafirci ka ji kana ƙin kafirci kamar da kake ƙin wuta haka ka ji kana ƙin kafirci wa an karaha an ya ruda ilal kufri ba'da an an anqadhahu Allah minhu kama ya yakrahu an yi fi an-nar ka ji kana kyamar kafirci kana kuma tsoron kafirci kana kuma ƙin kafirci kamar da kake ƙin kar a jefa ka a wuta to shine Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikr hakika mu muka saukar da alqur'ani da gaske ne wannan azzikir din da suka tambaya ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikr suna yi masa ba'a kamar ba da gaske bane Allah ce da gaske ne inna nahnu nazzalna dhikr wannan dhikr din da kuka faɗan alqur'anin da gaske mu muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu kiyaye shi za ka don kun saji wanda ya zo da shi ba zai sa a fasa karantawa ba don kun ki karɓa ku ba zai hana wasu su karɓa ba don kun nemi ku yi faɗa da shi ba zai sa a ce ya kare ba don kun nemi ku canza saƙonsa ba zai sa ya canza ba wa inna lahu hafizun ko kuna so ko ba kwa so haka za ku ga ana yi kuma haka za ku mutu a je a kama ku mu kuma za mu kiyaye alkur'ani shine inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu hafizu to waɗannan ayoyi da muka ji su akwai fa'idoji a cikinsu masu ɗimbin yawa musamman waɗanda suke da alaƙa da imani da Allah imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma imani da littafin Allah alƙur'ani mun ji daga farko Allah ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun suka ce kafirai ke wato wannan yana nuna maka tsantsar gaskiyar alkur'ani da gaskiyar ubangiji wato wanda yake son yana da 'yar gaskiyarsa yana so a yarda amma gaskiyar ba ta gama tabbata ba ko kuma in ya faɗa ba dole a yarda ba tufa ba zai yadda ya faɗi mummunan labari a kansa ba sai dai ya faɗa a kan wani a cikin hikaya in mutum ya zo faɗa ku duba saboda tsabar ɗage gaskiya irin ta ubangiji duk abin da kafiran suka faɗa ai magana ce mummuna a cikin kafirci amma Allah sai da ya faɗa abinsa kuma wannan maganar tana daga cikin mafi munin magana da aka taɓa yi a duniya da ɗan adam bakinsa ya buɗe shine ya zagi annabin da Allah ya aiko kuma annabin da Allah ya fi darajantawa saboda kowa amma suka ce masa kai mahaukaci ne shi ko Allah yanda suka faɗan haka Allah ya kawo saboda gaskiya tsantsata ta alkur'ani ai idan Allah ya yi ibarar ya ce sun zagi annabin Allah ko sun ce shi mahaukaci ne shi shikenan za a gane amma sai Allah ya kawo abin da suka faɗan har da innaka kai kuma suna nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana nuna maka gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda a ce manzan Allah sallallahu ko harafi ɗaya zai iya canzawa alqur'ani da ba zai zai faɗi wannan maganar shi da kansa in ya zo karantawa da sai da sai ce innahu ko faɗo na da ba zai jingina wa kan shi ne kaɗin fa amma da ya zo faɗa sai ya kawo yadda Allah ya kawo ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun wannan ka tabbatar inda ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba da zai canza wannan wurin ai za a ci gaba da karanta wannan alqur'anin kuma zai so al'ummarsa su bi shi kuma ba zai so al'ummarsa su ji ana zaginsa ba inda a ce alkur'ani zai iya kawo shi da ma'ana da sai ya canza sai gyara lafazin ta yadda ba zai rage masa daraja ba sai ya kawo shi a haka hakan da ya kawo din sai daɗa ƙara masa daraja bi abi huwa wa ummi alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alaihi dhikr innaka majnun wannan kalma ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Daya ne daga cikin kalmomi da aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda wallahi babu wani ɗaya daga cikin mu a nan duniya da aka taɓa zagin sa irin zagin da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko ɗaya a cikin mu wallahi babu wani zagi da aka taɓa maka a duniyan nan da yake irin zagin da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waɗanda Allah ya hakaito ne waɗanda Allah yake so mu ji waɗanda Allah bai ga dama mu ji ba su kuma nawa ne <coughs> akwai zage-zagen da suka tabbata a cikin hadisi wanda babu ma a cikin alkur'ani nan dai gashi Allah ya ce an ce masa mahaukaci a wani wurin Allah ya ce an ce masa boka sai an lura da abin da yake yaƙi da shi sai a ce kai ma haka ne ya yi yaƙi da sihiri sai a ce kai ma mai sihiri ne Allah ya ce sihiri da mahaukaci kan wannan an saba ba su kaɗai ba ne kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahir aw majnun wannan kalma guda biyu kowane annabi sai ya samu rabon sace boka mai matsafi ko a ce masa mahaukaci Allah ce atawa saubi kai ka ce ma fa wasiya suke yi in wannan al'umman sun zo mutuwa sai su ce na gaba in an turo muku na ku ce maza mahaukaci amma fa na baya ba su ji fa yan gaba sun faɗa ba amma suna tashi sai sun faɗa saboda wata kalma ce da shaidan ya kunsa akan sai ya sa an gaya wa annabawan Allah su Ta amma duk abin da ake gaya masa sai Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qatila li rusuli min qabli ba abin da za a gaya maka face bayan annabawan baya ma an gaya musu sai Allah ya ce masa kai hakuri fasbir kama sabara ulul azm annabawan baya masu girma sun yi hakuri kai ma kai hakuri fa'ida ta gaba ita ce mummunar magana ba ta cin mutum zagi ba ya tabo yanzu da wanda ya zagin a nan da wanda aka zaga ka ji kalmar zagin kuma gashi har an maimaita ta amma waye mai daraja a ciki wanda aka zaga shi zagi ƙara wa wanda aka zaga daraja yake yi zubar da mutuncin mai zagin yake yi ko da da gaske an yi masa laifin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi laifin ne to ko da an yi wa mutum laifin da gaske in dai zagi zai yi wallahi zubar masa da mutunci zai yi sai a rinka mulatsafa sai a rinka jin an fi wato komawa bangaren wanda ake zagar da ce 'yan zage-zagen nan sun gane wallahi da sun kutar da hankalinsu da a ce waɗanda in suka yi fushi za su ta ɗanawa su ta zage-zage wallahi da sun buɗe aya ɗaya su karanta a tashi a rufe ko ba a fassara ba wallahi da fi musu akan wannan zage-zage shi yasa bai ƙara musu darajar kami ba ga kuma abin da yake jiran su a wurin Allah duk abin da ka faɗa akan wani shaida kake bayarwa a madadin a kansa kuma Allah ce satuktabu shahadatuhum za a rubuta shaidar da ka faɗa a kansa wa yus'aluna za a tambaye ka kuma a ranar kiyama a ce sai an tambaye ka abin da kake da amsa ma kuma wanda kake da gaskiya ba fa daɗi ba ne ballantana abin da baka da gaskiya a kai annabawa suna jin tsoron kar a tambaye su ne fa yasa ba za su je su yi wa Allah magana ba a daidai lokacin da ake neman shafa'a kar su je a ta da liƙe a ce za a yi tambaya saboda Allah ce fala alanna sai na yi tambaya alladina ursila ilaihim wala alanna almursalin shi yasa in aka zo tambayar zaka ga yadda tambayar take da girma akan wanda ake tambaya da Allah ya ce wa annabi Isa dan Maryama alaihi salam ai Allah ya san bai faɗa cewa a bauta masa da shi da mahaifiyarsa ba amma Allah ya tambaye shi ya ce a anta qulta linnasi kai ka ce wa mutane ittakhiduni wa ummiya ne min dunillah amma wannan magana za ta jijjiga annabi Isa daga jin amsar da zai yi za ka gane cewa akwai tsoro a ciki qala subhanak ta ubangiji tsarki ya tabbata gare ka to kai a ce ka je ka faɗi abin da Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka a kai ka bari mana a tambaye ka a kan sallah ka bari mana a tambaye ka kan ayyukanka amma ka je kana ta magana a kan waɗansu mutane wannan magana a kan mutane ko gaskiya kake yi wallahi ƙara cikawa kanka kundi ne da zai sa a je a tambaye ka akwai abubuwa da yawa da har yanzu ba mu gama faɗa ba na aƙida akwai abubuwa da yawa da har yanzu ba mu gama faɗa ba na mu'amala da akhlaq akwai abubuwa da yawa da har yanzu ba mu gama faɗa ba na hukunce hukunce na fiqihu wanda mutum har ya mutu ba zai gama su ba ka cika fayil ɗinka da irin waɗannan mana ta yadda in aka je kana magana ne a madadin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya madaukakin sarki ya ce a an ce da shi innaka lamajnun majnun inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa Allah zai fara a duk sauran wuraren da suke cikin alkur'ani ka taba jin inda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama baya rama shi kawai Allah ce fasda ma tu'mar ci gaba da wazi ko ci gaba da karantarwa shi yasa ba a rama zagi kana rama zagi ka zama ɗaya da ɗaya da wanda yake zagin da suka ce innaka lamajnun law ma ta'tina in kunta min as sai Allah ya amsa da kansa ma nunzilul illa bil haqq nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta tace manzan Allah sallallahu alaihi bai taba rama wani abin da aka yi masa shi idan an masa akan fasin din sa bai taba ba man takama li nafsihi qat tun da yake a duniya har ya bar duniya bai taba a masa wani abu ya rama ba ya rage masa daraja akwai wanda in ka faɗi wani mummunan abu a kansa wato zai yi illa wa addini sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu amma bai rama ba ka bai wa addinin illa ba to balle wani ko ka taba shi ba zai illa wa addini ba kuma ba zai masa illa ba sai dai kai illar ta dawo kanka shi yasa duk wanda ya fahimci ahalin annab tsarin wa'azi irin na annabawa duk abin da aka ce masa ba zai amsa ba sai ya shiru ya bar su ci gaba da yi shi kuma ya ci gaba da karantar da mutane addinin Allah kamar da imamu shafi'i yake cewa akwai wanda aikinsa Allah maɗaukakin sarki idan yana so a ƙara masa da na wani sai Allah maɗaukakin sarki ya hayya a masa waɗansu a can su ta zaginsa shi kuma yana ta karanta aya da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya rinka samun ladan da yake samu bai ishe shi ba sai Allah ya sa zai kwashi na suwa ne da suwa ne wallahi idan Allah ya sa a idon ku za a yi za ku ga yadda za a yi warwaso a ranar kiyama saboda manzan Allah ta sa baya ƙarya ya ce duk wanda bakinsa da dafin bakinsa bai rabu da mutuncin mutane ba to a ranar kiyama haka za a zo ana watanda ana warwaso da kayansa a baje kolin sallarsa a baje kolin azuminsa a baje kolin duk abin da ya yi wani hadisi ne a cikin sahihu muslim daga abu huraira in ji manzan allah sallallahu alaihi sallama shi haka za a baje kolin ayyukan mutum duka mutane su ta kwashewa aikin ladansa ya kare zage-zage da cin mutuncin mutane bai kare ba ƙarshe sai dai a yi ciniki tsakanin aikinsu mummuna da kalmominsa sai suke su ba za su yafe ba sai a ɗauki munanan ayyukansu a madadin kalmomin sai a ce da shi za a yi compensation sai a jibga masa sun yi kwa finnar sai a jefa shi a wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani irin zamani ne da aka jarrabi mutane da mutane masu irin waɗannan zage-zage kuma wai su ne suke wakiltar malantar addini waɗansu masu suke wai da sunan wakiltar sunna ba za ka taɓa ji daga wani magabaci cikin magabata na ƙwarai da muke koyi da su da za ka ji wannan a matsayin halinsa ba abu ne da ya kamata dukkan al'umma su haɗu su yi tofin alatsi ne da shi amma waɗansu sun ɗauka wannan shine ma yayi idan mutum baya irin wannan ma shi ba cikakken ahlin sunna ba ne. wannan shi yasa muka yi lacca mai suna cin kasuwar wawaye zamani ne da waɗansu wawayen mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna wawaye ittakhadha nasu ru'asa juhalan waɗansu mutane wato mutane za su ɗauke su a matsayin waɗansu jahilan mutane da mutane za su ɗauka a matsayin su ne shugabanni ko su ne masu faɗa a ji su ta magana ta wauta sannan waɗansu mutane kuma wawayen su ta bin su Allah ubangiji ya tsare mu wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ika me zai hana ka zo mana da mala'iku in kunta minas sadiqin idan ka kasance cikin masu gaskiya to sai Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq Allah baya aiko mala'iku sai dai da gaskiya wannan ita ce kira'ar wato riwayar Hafs daga Asim kama riwayar abokin riwayarsa wato Abubakar Shu'ba shi ma daga Asim ma tunazzalul mala'ika illa bil haqq sauran kira'o'i kuma duk suna karanta ma tanazzalul mala'ika illa bil haqq wato mala'iku ba sa sauka sai dai da gaskiya ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqqi wa ma kano idan munzari kuma su ba za su zama waɗanda za a jira su ba imana ma kanu mu'akkari na mu'ajjali na mu'mahali to sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikr hakika mu muka saukar da alqur'ani wannan tabbas ne alqur'ani daga Allah yake Allah ne ya saukar da alqur'ani wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin rukunan imani shine mu yi imani da cewa Alƙur'ani gaskiya ne kuma Allah ne ya saukar da shi kuma yadda Allah ya saukar da shi din tun daga harafin farko na bismillah har zuwa ƙarshe na sinin din minar jinnati wannan dukka daga wurin Allah yake kuma babu ko kwaya ɗaya wanda ba daga wurin Allah yake ba kuma yadda Allah ya kawo shi ko kwaya ɗaya ba a cire ba abin da zai tabbatar maka wannan shine inna nahnu nazzalna dhikr wannan azzikr al alif wal lam lil ahad wannan alqur'ani da shine azzikr mu muka saukar da shi to inda akwai wani bangare a ciki wanda ba shi ba to ba zai tabbatar da ina nan zallar zikir ba don haka amma dukkan sa yanda ka ganshi na haka yake daga wurin Allah wa inna lahu hafizun kuma Allah yace tabbas hakika mu mu ne masu kare shi mu ne masu kiyaye shi mu ne masu gadin sa mu ne masu tsaron sa wato Allah ya tsare alqur'ani ta dukkan bangarorin sa shi yasa Allah madaukakin sarki yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ko ta gaba ko ta bayansa ko a da ko a yanzu ko a gaba ba yadda za a yi barna ta shiga cikin alkur'ani ba zai yiwu ba yadda Allah ya kare alkur'ani kamar da ya faɗa a wannan haka ya faɗa a waɗansu ayoyin ma da za su tabbatar maka wannan alkur'ani da gaske tsararre ne kuma Allah ne ya ɗauki nauyin wannan da kansa shi yasa alkur'ani baya bukatar a ce mutane su taru a yi conference din ya za a yi alkur'ani kar ya bata ba a bukatan wannan sai dai guje ku yi conference ku ya za ku kare kanku amma qur'ani ba ya bukatan wannan a yi taron malamai a ce bari mu samu wasu matakai da zai sa a ce a tsare qur'ani tun da ba a taɓa yin wannan ba Allah bai ɗora wa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ba ya ce shi zai da kansa kuma Allah ya yi yana daga cikin abin da zai sa ka yi imani da ƙur'ani shine da ƙur'ani ya zauna har zuwa yanzu ba a taɓa yin wani littafi a duniya da ya shekara dubu ba a taɓa shi an canza shi ba sai alƙur'ani duk masana tarihi da duk ƙwararru a kan sanin ilimi sun ce babu wani abin da aka taɓa preserving ya yi shekara dubu ba a canza shi ba sai alƙur'ani kaɗai kuma wannan shekara dubun da ka ganin da saura ma ila an yari sallahu al-ardu wa man alaiha Allah ne da kansa zai dauke qur'anin sa amma har Allah ya dauka ba wanda zai iya ƙara ko kwabo a kuma an yi zamuna a baya na waɗanda suka fi na yanzu zakakuranci an yi lokuta a baya na waɗanda suka fi na yanzu tsabar taurin kai da kin qur'anin wallahi inda za su iya da sun canza qur'ani ko da sun fadda shi ai sun san ba wani abu mai barazana a duniyan nan ga kafirci kamar qur'ani amma ya gagare su saboda Allah ya alkawari ya ce ni zan kare kayana ai yadda Allah ya cika wannan alkawarin kadai ya isa ya sa wanda ba musulmi ba musulunta yanzu bible shine ya fi kusa da mu a cikin littattafan addinai amma yana da version version version sama da 15 Mai ta alkur'ani fashon ɗinsa kwaya ɗaya. sannan su da kansu sun sani cewa <coughs> bible da old testament ɗin da new testament ɗin ana ta rigima wawaye rubuta su ne an ce old testament annabi musa ne ya rubuta So suka zo suka ce daga cikin kiristoci ba suka ce kai bai kamata a ce shi ya rubuta ba <coughs> saboda tun daga eh, tun daga genesis <clears throat> har zuwa ƙarshe leviticus idan ka ɗauka kana karantawa za ka zo ka ga wuraren da bai kamata a ce annabi musa ne rubuta ba don a cikinsa akwai labarin mutuwarsa shi da kansa ai bayan da za a yi mutum ya rubuta labarin mutuwarsa suka ce ka to bai kamata a ce shi ba ne sai da aka zo bayan annabi isa dan maryam da aka zo a cikin talmud za ka ce kai ba annabi isa ba ne ana gani joshua ne ya rubuta joshua annabi yusha uke nan shi ya rubuta Da ka rashin tabbacin wa ya rubuta zai iya sa ka zo ka yi ka zo kana questioning din to ya authenticity sa yake ai ta yi wani ma tunda ba a tabbatar da waye ba idan an ce wani ne zaka samu akwai a akai to haka kuma new testament a ce paul da ya rubuta shi kuma paul a ce a'a ai chapta kaza zuwa kaza ne ya rubuta daga baya a zuwa samu a ciki akwai abubuwan da to shi kuma paul ɗin shi ai daga baya ne ya zama kirista bayan ya haɗu da annabi isa a cewar su to abubuwan da ya faru kafin shi ya haɗu da shi su kuma fa wuri a wurin wani a wurin wani ya ji labari <coughs> irin waɗannan dukkan su babu su akan alƙur'ani shi yasa dukkan littattafan baya idan Allah ya saukar sai ce ku kiyaye kayan ku ne malam bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada in kun zo zan tambaye ku in kun kiyaye ko ba ku kiyaye ba shi yasa a ciki a ƙara wani a rage Allah ya bar saboda ya ce ku rike kayan ku amma da ya alqur'ani ya san zamanin yanzu zamani ne da in ya bar shi a hannun mutane ba za su rike ba dan Allah ya rike kayansa kuma rikon ya tabbata Allah ya kiyaye Alƙur'ani ta fuskoki da yawa Allah ya kiyaye Alƙur'ani ta fuskar ya faɗa da kansa kamar wannan ayar kamar ayar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi <clears throat> kamar ayar watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati ba wanda yake canza kalmomin ubangiji kamar ayar bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu a cikin zukata in ana cikin zukata akwai da zaka yi ka goge ne a cikin zukata yake shi yasa za ga yaro ya haddace qur'ani babba ya haddace qur'ani wanda ya iya larabci ya haddace qur'ani wanda bai iya ba ya haddace malami ya haddace jahili ma ya haddace a samu jahilin da bai iya ko sallah ma bai iya ba amma in ya dauko tilawa alqur'ani har sai ya dinga da ita sai ya fara daga farko sai ya kai karshe bai bata ba amma ka ce maka sallah kuma sai ka samu bai iya farillanta ba bai iya sunnoninta ba amma ya iya alqur'ani saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir sana Allah ya shi ya rike alqur'ani ya turo mana kofi ɗaya shi kuma yana rike da babban kofin haka yace ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la hakim yace wannan alqur'anin fa yana cikin ummul kitab yana cikin lauhul mahfuz ladaina a wuri na yace ina rike da shi la hakim za ka sai ba mu kofi a nan sai ce wancan kuma yana wurin sai innahu la qur'anun karim fi kitabin maknunun la yamassu illa al bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz wannan duk saboda Allah ya cika alkawarin kiyaye alqur'ani sannan kuma Allah ya kiyaye alqur'ani ta fuskar lokacin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar masa akan zuciyarsa ala kalbika duk abin da ya je kan zuciya ka san ba iya rabuwa ba a iya raba mutum da shi da Allah ya ga dama da sai masa irin na Annabi Musa wa katabna lahu Allah ya ce wa katabna lahu fil alwah sai aka rubuta masa alluna sai aka bashi shi yasa da aka zo yana rigima da Annabi Musa da Annabi Haruna wa alqal alwah sai zubar da allunan kaga ba a tauran kenan sai daga baya sai yana tsinko yana daukowa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya kiyaye sai dora akan zuciyarsa akwai inda za a raba su shi ma yi ya zo karantarwa sai rika ɗora wa mutane a kan zukatansu amma saboda annabi sallallahu alaihi sallama don Allah ya kare alqur'ani sai yana ajiye kuma hard copy sai rinka cewa mutane rubuta nan rubuta ai ya haddace sauran masu haddace amma sai ce a rubuta saboda yan baya a ci gaba da karantarwa amma ya zama kuma ana da rikin copy don Allah ya ƙara karewa bayan manzan Allah sun salama da kaɗan a zamanin Abubakar sai ce duk wanda ya rubuta na ya kawo nasa a kawo a zo a haɗa su a wuri guda saboda kar wani ya nasa ya bata aka zaka tara su a wuri guda aka jera daga farko har ƙarshe da aka zo lokacin Usman don Allah ya ƙara karewa sai Allah maɗaukakin sarki ya kimsa musu cewa su rubuta kofi guda wanda kowa zai taru a kai saboda kar a rinka samun saɓani. sai aka zauna aka rubuta kofi guda sai aka tura dukkan manya-manyan kasashe na musulmi wannan kofi shine har yanzu yake hannunmu sannan don Allah ya kare shi sai sa wannan kofi ba wanda ya sai kara komi a cikinsa a yanzu da za ka ɗauko fefan alkur'ani a samu alif ɗaya kaɗai an tsara wallahi 'yan social media kawai sun ishe ka an dinga tura ki rana wannan kur'anin ba daidai ba ne sai ka samu ni shi bai iya qur'anin ba fa amma saboda Allah ya alkawarin sai ya kare qur'anin sai ya kare da irin waɗannan yaran duk qur'anin da akwai kuskure zaka ana ta nuna wa mutane wani ma ba kuskuren ma saboda tsananin tsantsan mai da hankali akan a kare alqur'ani al-imam al-qurtubi a tafsirin sa karkashin wannan aya ya faɗi wani labari mai ban mamaki labari ne ingantacce wanda al-imam al-baihaqi ma a cikin dalailun nubuwa ya hakaito zamanin sarki ma'mun wani ba yahude ya shigo gabansa irin mutanen nan masu zalakar zance masu fasahar magana ya tsaya gabansa ya yi jawabi ya yi jawabi ya yi adiresin ɗinsa sai ji daɗin jawabin sai ce kai ba yahude ne kai ko ya ce eh ni ba yahude ne sai ce ina ma da zaka musulunta zaka mana amfani zan maka kyauta mai yawa zan baka babban matsali sai ce kai ni ka bar ni kawai da addini na sai tafi bai sa shi dole ba la ikraha fid din bayan shekara guda sai ga wannan mutum da sam ya sake dawa fada amma da ya zo jawabi yanzu sai da irin na hankali na da ba sai jawabi irin na shari'a sai ji ga fikihu ga hadisai sai ce hal aslamta kai ne mutumin mu ai na bara ko yace kware sai ka musulunta ne yace na musulunta sai ce ba ni labari mana ni na ce na baka ofan musulunci ka musulunta in maka alheri ka je kuma ka musulunta kyauta me yasa baka dawo ni na ba yace bari ka ji abin da ya faru ake gaskiya kawai na gani yace ni yadda ka da fasahan nan haka kuma nake da basira ta iya rubutu yace na zauna na ce bari in gwada addinan nan wanne ne na gaskiya yace addinin mu na yahudanci sai na ɗauko littafin attaura sai na rubuta kwafi uku tsabar fasaha ta sai na shigar da waɗansu abubuwa wasu abubuwan na rage yadda mutum haka kawai ordinary ba zai iya ganewa ba sai da je na rabar da kofi aka kai a sauma an yahudawa aka ɗauka aka ce kai ga wani kofi sabo ya zo kowa ya runguma ana ta kwafa ana ta aiki da shi ce zai yana can ce sai na zo na ce a ah, ashe dama ba za a gane ba ashe addinin ma mutum zai iya kirkiro shi da kansa ce sai na je wajen kiristoci sai na ɗauki bible sai na rubuta kofi uku masu kyau fiye da irin kofin da yake hannun mutane sai na yi kare-kare na yi rage-rage na yi yan canje-canje a ciki na yi kwaskwarima sai na kai coci aka karba hannu biyu aka rarraba ya ce ana ta amfani da shi yana ta yanzu ana ta ya ce sai na zo kan alkur'ani sai na ɗauka sai na kwafa kyakkyawan kwafi na larabci ya ce sai na ɗan cicire ɗan ƙananan ƙananan abubuwa a ciki a wasu wuraren kuma na ƙara ɗan kaɗan kaɗan a ciki ai kulli du'u Allah wa du'u Rahman ko kace Allah ko kace Ar-Rahman bi shine yace to wani wuri in an ce in an ce Allah sai ce Ar-Rahman in an ce Ar-Rahman sai ce Allah misali a cikin Qur'anin akwai inda hakan ne suke yace sai in yi haka sai na yi sai na kai yace ba ma masallaci na kai ba sai na kai wa warratin yace wanda suke suke daukan takaddusu su sayar sai na kai musu saboda ina so ya bazu a duniya yace wallahi ba malamai ba fa masu sai da littattafai saboda alkur'ani ya ce sai suka ce kur'ani ka kawo to ka dan jira tukun bari mu duba yace ana kawo sai suka fara tasaffu a haka suna duba ta kai nan kuskure ne nan kara ne nan kaza ya suka ajiye ce suka masa watsi da shi suka ce wannan ba za mu karɓa balle mu sayar ana kaiwa kasuwa ba abin da za a samu mutane suna ɗaukawa za su gane cewa nan ba ƙur'anin gaskiya ba ne tafi da kayanka ya ce wallahi a wurin na musulunta ya ce in ba addinin gaskiya ba wanne ne Allah zai ba shi tsaro haka ba malami ba mutanen kasuwa ma su iya gane wanne ne gaskiya wanne ne fake kuma har yanzu alƙur'anin haka yake Allah ya ba alƙur'ani wani irin tasiri a zuciya ta yadda idan shi ake karantawa za ka ji ya ratsa zuciyarka idan ba shi ake karantawa ba za ka ji yana da lamin da wanda ba za ka ji ya maka kama da alƙur'ani ba Shi shine wa inna lahu lahafizun shi yasa Allah maɗaukakin sarki wannan alkawari nasa ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin sahih muslim ce. Allah ya ce na ba ku alkur'anin da ba za a iya wanke shi ba ruwa ba zai iya wanke shi ba bi ma'ana ko da takarda inda za a yi ruwa ya wanke abu ai zai tafi ya ce amma qur'ani ba za a iya wankewa ba saboda ba a jikin takarda yake ba Allah ya kiyaye shi a cikin zukatan mutane saka wannan alkur'ani namu gaskiya ne mu ci gaba da riko da shi mu ci gaba da imani da shi mu ci gaba da aiki da shi kuma mu ci gaba da karanta shi shine shiryar mu ba mu da wani abin da yake matsayin shiriya a gare mu sai wannan alkur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh